من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاترة قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da sha hudu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wato a wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama a kuma wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ku ba dai rana ake wallata na ashe na sha wuya ne ko an gane to a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa ƙur'ani ya cike mu a kamar yadda muka sanar a farko jiya maganan wato abin da ya shafi taimakawa marayu ko daga nesa ne mutum ya ji in yana da yadda zai abin da zai taimaka ya sadu zuwa ga nan din to ba ko mai zai iya kokarin ya ainihin wato karaso da shi Allah kuma ya ba da ikon taimakawa akwai tambayoyi wata za mu amsa wasu daga ciki ko ba duka ba a karmakallawa bismillah ba Allah lasifi fikira Assalamu alaikum warahmatullahi tambaya su kuma na kamar wadda ci kai bayani ranar ko ya halatta mutum ya bada wani goro da wanda zai da wannan tambayar akwai shubaha a cikinta shi yasa ko ga yana ta kakkauce mata amma dai zan amsa ta insha Allah an gane mu je tambaya ta biyu ta ce ya ce mana assalamu alaikum ko ya halatta liman ya yi magana ga mamu lokacin da yake ba da sallah ta farilla ko suna fila da cewa sallar shi ta cika ko ba ta cika ba to akwai guraren da malamai suka ce in ta kama za a iya ainihin wato magana idan yana so ya nemi littafin shehu abdullahi gwandu dau'ul musallina wasu babubuka ne da suke da sarƙaƙiya a cikin muktasar shehu abdullahi ya ɗauke ya baiki ɗari biyu da wani abu ya wake shi ya samu ke faɗa muku an yi malamai a ƙasar nan ana dai rena kawai karatun malamin gida ne balaraban mutanen yamma nan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mu je malam ko ya halatta mutum ya sama sunan sana'arsa ramadan kamar fiye wata haka ya eh to da suna ne ba laifi ko kuwa inda ita kanta kalmar ramadan din tana da ma'ana da larabci zuwa wajen ma'ana har guda biyar idan kana so kai kokari ka nemi kawamin su na larabci sai ka duba ko kuwa muje to dan uwa duk abin da yake damun ka Allah ya yi maka na duniya hadda na lahira Allah ya yi mana gabaki daya mu je gaba wannan yana da tambayoyi guda uku na ɗaya shine malam da yake ƙari ko rage a musulunci shi ne bid'a to ni ne nayi sallah um, raka a goma sha ɗaya sai kuma na je na yi raka a goma sha ɗaya ne hukuncin wannan to wannan matsala ba za a ce bid'a bane duk da akwai wanda suke kausasa baki su faɗa haka amma mu ba za mu iya faɗa ba saboda matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta tun daga sama irin wannan ko sai dai ka ba mutum shawara ka ce ga abin da ya fi dacewa to shi yasa ina so in na samu lokaci ban sani ba ko a nan garin ko a wani gari da izinin Allah akwai wasu matsaloli da nake so in fitar wanda ya kamata ɗalibai su kiyaye a babun adabu na saɓani wanda sun kai wajen guda ashirin da wani abu an fahimta don haka wannan matsala ce da su malamai suka yi saɓani a kanta irin wannan in ka zo a babin ilimi sai ka yi bayani ka ce suwa na sun tafi a kada na sun tafi kada amma ni ina ba da shawara cewa da mutum kaza ya ɗauka da yafi ba ka kausasa magana ka ce duk wanda ya kaza ba mugutadi'i ne kuma a ciki za ka ga akwai wani wanda yana da wannan fahimtar kuma akai yake kuma wallahi alaƙa shi da Allah ta fita ka an gane to saboda haka irin wannan sai dai ka ba mutum shawara ga abin da ya dace amma ka zo ka kausa ba baki ka ce to billahi lazi shi yasa ibnu taymiya da mutane suke tuhumar sa da wasu abubuwa akwai abubuwan da babu wanda ya faɗa da su kamar shi yanzu wanda suke jingina khawarijanci zuwa ga shekul islam ibnu taymiya littafin shi as-sarimul maslul kaso uku daga ciki kaso biyu rigima yake da khawarij a littafin shi yasa zaka din kana bin maganganun shi yana cewa inna takfir wa tafsika wa tabdi'a haqqun min huquqillahi kafurtawa da tafasikantarwa da bid'antarwa zai ce haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin Allah ji yadda kake ganin shekul Islam Ibn Taymiyyah ya rikici da bid'a da yan bid'a idan ka koma kuma ka ga yadda ya mu'amalance su abin su ya baka mamaki akwai mutanen da sun masa abu ya samu dama akan su ya kamata ya rama kuma bai rama ba sai ya amfani da wato wa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah eh mu je ta gaba malam da wani laifi ne ake yi wa mutum haddin kisa nan take to laifuka sun da suke ake wa mutum haddin kisa suna da ainihin wato dama sai ka nemi littattafan da suke da alaka da babubbuka na ridda akwai wanda ake ba mutum dama ya tuba akwai wanda ba a ba mutum dama ya tuba daga ciki akwai matsalar zagin annabi Muhammad shi yasa ibnu taymiya ya faɗa a cikin as sarimul maslul yace wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai sai da tuban ya mai amfani a lahira yace amma na najasa ne sai an kawo da shi daga bayan ƙasa an fahimta saboda ka zagin annabi da taba mutuncin shi ba daidai yake da taba gama garin raguwar mutane ba eh mu je ta gaba eh malam ina an sa maka shi assalamu alaikum ko ina iya taimaka maka za ka iya idan taimakon da sallaman za su to wasila ne zuwa ka kira shi ka nuna masa hanyar da yake kai ba ta da kyau domin akwai abin da su malamai suke ke masa almaqasid laha a hakamul wasa'i ma la wajibu illa bihi fa huwa min wajibu in kaga dan shi a akan bata ba za ka iya masa da'awa ba kana ahalin sunna ya fahimci shi an cin da yake kai bata ne sai ta hanyar za ka iya mai sallama ko ta hanyar in ya shiga matsala ka taimake shi to da taimakon da sallaman su ma sun zama wa sun zama dole amma in ba wani dalili haka kawai to wannan sai a hankali in mun tashi wata rana in aka ɗibo maganganu tun daga kansu maliku har zuwa kansu shehu usman dan fudu har su shehu abdulkadir jilani a cikin algunya maganganun da suke akan mutanen da mu ko fada ma ba mai maganganu masu zafi masu dimi wannan shine kuma kamar yadda na faɗa mafi yawancinsu a nan najeriya za ku ga kaso ɗari daga cikinsu tamanin an yi amfani da jahilcinsu ne aka tura su cikin aƙidar an gane da saboda haka dole ka nemi kayan aiki in kun haɗu da wanda yake kan wannan aƙidar ka zama kana ɗayan uku na farko dama yanzu wanda ba su shiga ba a tare su kar su shiga aƙidar na biyu wanda suka shiga ciki ya za a fito da su na uku wanda ba za su fita daga ciki ba to ta hanyar tattaunawa da su da mu'amala da su a tabbatar an sa musu shakka da kokonto akan shi an ce wata tattaunawa kakka bari ni kullum abin da ban yadda da shi babban yadda ina ahalin sunna wai a kamun farmaki ni zan ya kariya ni ban yadda da wannan ba sai dai in kai ma hari kai a take ita ce ka'ida kawai to da ka kakkabar dan bid'a ya zauna wai shi zai kawo maka atakin ya kawo maka hari ka kare a'a kai ka kai hari a kare ita ce ka'ida Tuna don haka da ku je in shi ana kawo shubuha ana warwarewa gara kai ka kai shubuha malaman suna warwarewa sai ka zauna lafiya in kun haɗu da shi ka wurga mai shubuha ce to an ce abu ikiran nan annabi ya faɗa ya ce in inni taraktu fikum ma in tamassaktum ma akwai lanta dillu. abadan akwai lahi wa itirati akwai lahi wa sunnati ko ka tambaye shi littafin Allah dai gashi to ita kuma itiran ina take ɗaya kenan sannan wani dalili ne ya ce za a yi riko da itiran Husaini shi kaɗai banda itiran Hassan sai ka kaga wannan tambaya ce ya je ya gama zagaye zagayen shi Allah ba zai baka amsa ba kuma in ya je zagaye malaman kaf ba su da amsa da za su bashi gobe in ya dawo ka sake mulmula mai wata haka ya kamata ka amma ka ban mutum shi zai kawo maka ka zo mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akara maka Allah to yanzu ma an ce kaza to yanzu ya ra'ayi kaga bai kamata an gane to muje je a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله تعالى يتي كيف تكفرون بالله يا ذاك كافر تيمع الله وكنتم على حالي كن كسنتي أمواتا متتونكو فأحياكم سي الله سبحانه وتعالى يرايد دفو Sun thumma yumitukum sannan zai sake kashe ku Sun thumma yuhyikum sannan ya sake rayar da ku Sun thumma ilayhi turja'una sannan ga Allah ne kadai kowa da kowa zai koma da haka malaman balaga sukan ce a nan gurin an yi amfani da kaifa takfuruna wato al-iltifatu waigawa min al gaibi ghaibi wato min al-kalamil wato gaiba. ila al-huduri lit-tawbih wat-taqrir daga wanda ake magana da shi mukhatab sai a canja sai a amfani da wato ga'ib ko ana magana da ga'ib sai a koma amfani da me da mukhatab yanzu ba Allah ya faɗa a aya ta baba ya ce alladhina yanquluna aya a cikin yanquluna bai nuna maka cewa wanda ake magana ga su yana nuna su wa'anda suka warware alƙawarin Allah min bada da bayan mai wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasiruna to wannan alghaiba ne to sai aka tashi daga uslubi na wato alghaiba waɗanda ba sa nan sai aka dawo uslubi na alhadir tunda can baya wato yanquduna ne ko wa yaqta'una wa yufsiduna anan sai Allah ya ce kaifa takfuruna sai aka yi amfani da ta'ul khitab ta yaya ku dinnan za ku kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka kawo kaifa ismul istifhamun ne mabniun alal fati fi mahalli nasibin hal saboda jimla ta takfuruna da za ka riga ta biyo ainihin wato a bayan shi da haka Allah sai ce kaifa takfuruna ya za ku kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala sai aka kawo jimla haliya wa kuntum alwawu kun fi'il madin ne na qism mabnin ala sukuni litisalihi bitta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل نسب اسم كان والميم علامة الجمع أمواتا شيني خبر كان منصوب ذاك والجملة من كان واسمها وخبرها شيني في محل نسب حال shi yasa suka ce duk inda wawun ta zo to akan kaddara qad bayan wawun din kenan kaifa takfuruna billahi wa qad kuntum amwata alhali tabbas kun kasance da ku matatu ne mun fada mun ce mutuwa ta farko shine lokacin da mutum yake dugun bani mutum yana matacce ne domin Allah subhanahu wata'ala ya fada ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an sai ya ce inna khalaqnahu min nutfatin amshaj mu muka halicci ɗan adam daga dugun mani wanda muka cakuɗa shi lokacin da mutum yake dugun mani yake jini yake mutga a lokacin din yana matacce ne sannan sai a turo mala'ika sai ya busa masarai, rai sai a raya ku ba shi bane sun mai rusalu ilaihi malaku bayan fuku fiha ruha sai ya busa masa me sai ya busa masa ne shine wa kuntum amwatan fa shi yasa zaka ga dama mun ce abu guda biyu rai da Allah subhanahu wata'ala zai baka aranta dama daga sama ta zo gangar jikin nan na dan adam da kake gani bashi da wani amfani yanzu a nan gurin duk wanda aka cire masa rai to gangar jikin ba ta da amfani da za a yi sati ɗaya a bashi a masallacin nan masallacin nan ba zai shigo ba shi yasa wani malami ya ce war ruhu fika udi a rai da kake gani aro aka ɗauka aka baka satarudda habir ragami minka wa tuslamu kuma ko kana so ko baka so akwai waɗanda suka baka aro kuma lokaci zai za su zo su tsaya su ce a basu kuma ba wanda ya sai masa ya ce ba zai bayar ba babu ko akwai da aka gashi tun daga wancan lokacin ka fito daga ciki ga ka kana rayuwa ana nan ana nan ana nan wato sun ma'ahayakun ku sannan bayan Allah ya rayar da ku sun ma ku sannan sai ya sake kashe ku ko kuwa haka za a ɗaya bayan ɗaya an je taro a mutu wani ya yi shiru ya mutu wani yana kuka ya mutu wani yana dariya ya mutu wani ya shiga ba zai fito wani ya fito ba zai shiga ba kuma nan da kake gani kowa ɗayan biyu ne zai faru da shi akwai ranar da in ka kwanta to ba za ka tashi ba akwai ranar da in ka tashi ka gama kwanciya kuma kuma ka jira da kyau ka gani akwai ranar da in ka kwanta to ka gama tashi akwai ranar da in ka tashi to ba za ka koma ka kwanta ba kuma kowanne daga cikin manan ɗayan biyun nan ne zai faru da shi shi yasa Allah ya ce sun mayumitukum sannan ya kashe sannan mutuwan nan Allah subhanahu wata'ala ya zo ya wakilta mata shugaba ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan aka zo aka ɗora wa shi mala'ikan masu masarakiya. rakiya wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun Allah ya ce in mutuwa ta zo manzanni na mala'iku na mutuwa za su zo su karɓe ka a wannan lokacin kuma ba sa yin sakaci akan aikin da Allah ya sa shi kuma Allah da ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha saboda shi yake bada umarni duk wata rai da ka gani sama ko ƙasa a karɓo ta shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala bai taba yiwa ga kowace rai a sama da ƙasa ta mutu sai da izinin Allah in yau Allah ya kalli wani a garin Sokoto ya ce ya bar duniya ba mutanen Sokoto ba da Najeriya da duniya in mutanen farko da na ƙarshe wanda za su zo sai ba zai bar duniya ba babu wanda ya isa ko akwai ke sa wani zai samu ne ka alga ta malam abubuwan nan na sabo muna so mu daina to amma kaje kaje kaza kaza kaza kaza kaza sai ya ce bari mu faɗa maka abu biyar ya ce in ka san Allah zai ce a yi abu ka ce ba za ka bai ci a bari ba za ka iya bari ba ya ce na farko ka daina cin arzikin shi ka kirkire naka ya ce wa ya mallaki wannan bawon shi ya ce da kai da ka duk mallaka ne to shi Allah lillahi mulkus samawati ya ce ba zai yi ba ya ce yi ya ce to idan ka tashi in za ka yi saɓon ka yi a inda yake mallakarka ne wajen ba nashi ba ne ya ce bai yi wa ya ce to ka yi a inda bai san mai ake yi ba a gurin zai yi bayan alamtar annallaha ya alamu mafi samawati wa mafi al'abdi ma ya kunu min na jiwa salasatin illa uwa shi yasa limamu bin kasir ya ce wannan ma'iya ce ilmiya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum bi ilmihi wala khamsatin illa huwa sadisuhum bi ilmihi wala adna min zalika ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بإلمه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم yace ba zai yi ba yace to ran da ya turo mala'ikan mutuwa yace a dauke ka ce ba za ka ba yace ba zai yi ba yace to in aka tsaye da kiyama yace wa mala'iku khuzuhu a akama ka akai ka wuta kace ba ba za ka je ba yace ai ba wanda ya mallaki wannan ranar da ko magana ma baka isa kai ba sai an baka dama kai to in kana da hankali wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallaka shi ne duk abin da kai ya sani yau da zai turo ya ce a ɗauke ka babu wanda ya sai hana sai an tafi da kai da za a je lahira ya ce a kai ka wuta babu wanda ya sai magana ya tambaye shi dan me to kakka kuskura ka bari ka zaɓi ku zauna lafiya da shi ku bata da kowa saboda shi kakka kuskura ka bari saboda daɗaɗa mu wani ma'aluki wanda bai mallaki wa'annan abubuwan biyar ba shi ka daɗaɗa mai wanda ya mallaki wa'annan ku saba da shi kakka kuskura ka bari ku yi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayoyin Qur'ani da dama yace aina ma kuma yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin din da kake mutuwa za ta tizi ka sai ta dauke ka shi yasa Allah ya ce qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin in mutum ya isa in mutuwar ta tashi zuwa ya tunkuɗe ta ya hana mata zuwa Allah ya ce kul innal mauta allazi tafiduna minhu fa innahu za ka gama gudu sai ka gama gudu sai ka ci karo da ita kuma ba nan lokacin ebola ba haka kawai cikin dare sai ka daga ana gata nan ta zo gari kana sai ka ce mutum ko nan ba ya haka ba an yi watakila ana gata nan ta zo talatan mafara gata nan in daga nan ne a ce gata nan ta kabin nike wani mai sai da gishiri yake tun da yake a rayu shi ba su taba cinikin gishiri ba irin rana. da daddare aka biya aka taso shi duk gishirin da ke san shi sai da ya kare rana saboda an ce a sha gishiri a yi wanka da shi akwai wanda tsofaffinsu suka dinga ne musu saboda sun ki wanka da gishiri sun kishan gishiri me yasa lokacin ake yin haka saboda an ji labari ga ebola nan ta zo sai aka yi rashin sa'a wasu kuma suna da hawan jini sun sha gishiri sun yi wanka da gishiri sai suka tafi layira ba shi kenan ba shi yasa Allah ya ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum to saboda haka Allah ya amfani da kalmar mutuwa guri ɗaya har guri 35 a Qur'ani inda ya fara ayat da muka wuce auka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut inda ya kare a Qur'ani shine Allah khalaqa al-mauta wal hayata kum ayyukum ahsanu daga nan in ka fara zuwa can zai baka guri guda 35 ne inda Allah subhanahu wata'ala ya amfani da mutum shi yasa Allah ta'ala ya ce falawla idza balagatul hulqu me yasa lokacin da rai ta riga ta zo kyaran kyaran wa antum hina idin idan kana jinyar babanka wanka akwai matakin da kana kallon mutum ka tabbatarwa na ba zai tashi ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar wanda za mu ɗauko su da kiran shi amma ba za ku gani ba ne? in mutumin kirki ne za a turo mala'iku iya ganinsa za su zauna da hasken fuska annabi ya ce fuska ta fara na haske in kuma mutumin banza ne to haka za a turo mala'iku masu baƙaƙen fuska shi yasa da Allah ya tashi sai rantsuwa da bangarorin guda biyu ya ce akwai naziati garɗa akwai wannan shi dafi ne kai duk yadda kake so faridwanu ridwanu ai wa maliku maliku mai tsaron wuta ai shine maliku ko mai tsaron wuta kuma shine aljanna kai duk abin da ka ga dama ai Allah ya san akwai inda za a ba inda za ka tsiri ina za ka to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wani gurin yace kalla iza balagatit taraqi wa qila man idan mutuwa ta zo kiran kiran mai haka za a dinga cewa waye mai magani a ɗauki mutum a asibitin mai sunan asibitin nan garin kudut daga nan a ce to wannan matsalar ta fi ƙarfinsa a buga sai dai a yi turai a yi can eh ba shi bane zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kowa yake wa gudu kakka ɓata ma kanka lokaci ali bin abi talib radiyallahu anhu cewa ya dama lidulil maut an haife ku ne dan ku mutu kawai ba shi kenan ba in dai ka rayu to lazimi ne kuma mutuwa a kanka dole ne kawai kakka bata ma kanka lokaci in ka gaba ka mutu ba to lokaci ne bai ba kuma lokacin yi wallahi ba wanda ya isa ya hana ka mutuwa da haka za a zo ana cewa kila man waye mai magani a ɗauke ka a amerika da kai a ingila da kai a ina ne a yi saudi germany da kai amma shi wanda ake ɗawaine da shi Allah ya ce wa zanna annahul hulfira, shi ya tabbatar ranar sai ya rabu da duniya ai ba shi yasa wani malami ce inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin atama likita da likitancin shi bai isa tun kuɗe maka abin da Allah yake turo wa dan adam na mutuwa ko ya isa sai ya ce malik tabibi ya mutu bidda'in ladhi qad kana guri ghayruhu fi ma mada shi ma kan shi likitan me yasa yake mutuwa duk da maganin da yake da wani yana da shi ko ka taɓa ganin wani likita saboda tsabar ƙwarewa a gidan likitanci ya kare maka shi mutuwa sai ya ce matar mudawi wal mudawa wallazi jalabar dawa'a a ba'ahu a huwa manishtara mai maganin da wanda za a tura siyo maganin da wanda ya kirkiri maganin da mai sai da maganin da wanda za a yi ma maganin kowa sai ya mutu wallahi shine matar mudawi sannan ya sake cewa inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana lil mar'i fil ayami ta'khir likita yana da maganin da zai baka yi maka amfani amma idan kana da rago kwanaki a duniya hatta idan har had ayyamu rihlatuhu idan kwanaki suka yi lokaci ya za a ciranta za a bar duniya harat tabibu shi ma likitan sai ya rude wa kana bil aqaqir duk wata allura da zai amfani da shi sai ya tayo gare shi a tsira wannan a ce ai ba a gano wajen jijiya ba ina ne wajen jini ai awa kaza ana neman jijiya da za a nemo wani abu a saka oho mutuwar ce dai wallahi ba za a kauce mata wannan ita ce ka'ida to sun mai bayan mutum ya rayu ya mutu ya je kabari ya zauna sannan sai a rayar da shi kuma sai ya tashi shi yasa Allah ta'ala ya ce alhakumu at alfahari da dangi da gurin sai mutane sun tara duniya ya hana mafi yawancin mutane su bauta ma Allah ana nan ana nan hatta zurtumul maqabir sai kun kai makabari ziyara ba wai wanda zai je ya dawo ba shine ya je kai ziyara a'a me yasa aka ce zurtu yanzu idan wani ya taso daga wani gari kana nan sakwato ya zo gurinka idan adadin duk kwanakin da zai in dai ba zama ya zo na dindindin ba zai gama abin da yake ya koma ne har yanzu yana nan a matsayin shi na mai ziyara ne to kabari kuma da za ka je ka zauna gurin ba gurin zama ba ne na dindindin yana da lokacin da za ka tashi ka bar gurin shi yasa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir ana nan ana haka to mutane har sai sun dinga kai mu makabarta ziyara ɗaya bayan ɗaya yau aje a nan wannan a dawo jiwa aje a nan wancan gata aje abinci wannan bi tun ana mutuwa kana mu wani kuka wata ran kuma sai a ma kuka kullu bakin ba fa sayi buka ba duk sanda wani zai mutu ka zauna kana mai kuka ko lokacin da kai za a yi makukan ai shine wa kuntum amwatan kuna matattu ana nan za ka je ka zauna a wannan gurin kuma rayuwa fa a hayaku tun daga kabari zai fara rayar da kai dan amsa tambaya shi yasa da yace kalla sawfa ta'lamuna Allah yace da sanna za ku sani a yaushe tun daga cikin kabari sannan sun makalla sannan za ku sani a yaushe sanda mutum ya bar kabarin ya tashi ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya sani guda biyu za ka sani sannan za ka yi mi za ka sani shi yasa ya ce sun ma'ilaihi turja'una sannan kuma gare shi ne kadai sai aka kawo ilaihi aljaru wal majaru ba a ce sun ma turja'una ilaihi ba sai aka ce sun ilaihi turja'una dan a nuna cewa kowa da kowa makomarsa gurin Allah take Fudailu bin Iya sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da shi ya kalli mutumin ya ce masa kam umuruka nawa ne shekarar ka yanzu sai mutumin ya ce masa na sana yanzu shekara ta sittin ne a duniya sai ya ce to in ku kayi shekara sittin alama ne ka kusa zaka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna saboda annabi ya ce al'umma shi mafi yawancin shekarun 60 au 70 ne shekara 60 ne ko 70 in ka samu karni daya shekara 100 da ka samu a wannan shekara 100 mutanen kaso 100 daga ciki kaso 80 duk sun koma zuwa ga Allah shi kuma annadir abinda yake dan kadan ne kalma adum kaman babu shi wanda suke haura shekara 70 din ko 60 ba su da yawa ba su suka fi yawa ba cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce shekara ta sittin ya ce to in ko ka shekara sittin alama ne fa ka kusa ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fudailu bin ari ya ce masa a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa sai ya ce masa na'am a'arifu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji'un ya ce na san ni bawan Allah ne kuma zan koma gurin Allah sai ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdun wanda duk ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske wa annahu ilaihi raji'un kuma akwai lokacin da zai zo ya koma gaban Allah sai yace masa falyalim annahu mawqufun bayne ne ya sani akwai ran da zai zo ya tsaya gaban Allah yace wanda ya san kuma akwai ran da zai zo ya tsaya gaban Allah falyalim annahu mas'ulun ya sani za a masa tambaya wa man alima annahu mas'ulun wanda duk ya san ko akwai ranar da za ta zo Allah zai tsayar da shi ya masa tambaya ya ce masa fala budda an yi idda Ali jawaba dole kai tanadin amsa kafin ranar da za a maka tambaya shi yasa Allah ne kaɗai da zai tambayi mutane tun kafin a je sai da ya faɗa maka gaban da zai maka tambaya akan shi don ka shirya kada a je ka ce to a kai wallahi ka san abin haka ya ba a ina haba malam ai baka isa ba in dai ka riga ka tafi ka je can ka ce baka sani ba ai shi Allah ya sani ka sani ko baka sani ba baka isa kamar kuma annabi ya faɗa ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu babu wani daga cikin mutanen duniya sanda Allah zai tsaye da shi ya masa tambaya sai ya magana da shi kuma laisa bainahu baina bainahu turjumanu tsakanin kai da Allah babu wanda zai maka translation wai Allah ya tambaye ka baka gane me yake faɗa ba sai an nemo wani ya ce wai shi ya huta a lahira tun da an ce da larabci za a magana shi ya majin larabci yake ba ya ce Allah kama layara. za ka gani za ka ji ko ba za ka ji ba wallahi in Allah ya tambaye ka sai ka gane abin da yake faɗa kuma ba wani wanda za a nemo ya maka translation wai wai Allah ya tambaye ka baka gane me yake nema? ba dan Allah ya maka dan ƙarin bayani wani ina annabi ya yace laysa bainahu wa bainahu turjuman yace fa yanzur aymana minhu ka duba hagu dama fala yara illa ma qaddama wa yanzur ashma'a minhu fala yara ka duba hagunka ba za ka ga komai ba sai abin da ka zo da shi na aiki dama ba haka da haka annabi ya ce mutane su ji tsoron Allah su tashi su yi aikin da za su kare kansu daga wannan wutar ko da ko tsagin dabino za su bara Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wannan shine abinda da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ghafir yace qalu yan wuta in sun shiga Allah ya tsare mu za su ce rabbana amatta nasnatayn Allah ka kashe musu biyu wa ahayta nasnatayn kuma ka raya musu biyu fa atarafna bi dhunubina Allah yanzu fa mun tabbatar da laifukan da muka yi bayan an sa su wuta za su ce fa hal ila khurujin min sabil Allah akwai yadda za a yi mu fita Allah ya ce zaliku. kun samu kanku a wannan matsayin ne saboda kudin nan kun kasance bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum in an kira ku an ce ku bauta ma Allah shi kaɗai kar ku haɗa shi da kowa sai ku kafirce mai amma wa in yushrik bihi wa in yushrak bihi in aka haɗa Allah da wani tu'minun sai ku yadda da haka Na haka fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir yau hukunci ya tabbata ga Allah shi kaɗai wanda yake ɗaukakarsa ta fita kowa kuma girmansa ya fi girman kowa shi yasa abul hayyan wato muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf wato bin hayyan asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta 700 da 70 da 745 yace thumma ilayhi turda'una min at-tarhib wat-targhib ma yazid al masi, yace a cikin wannan ayar Allah ya rufe ce ce thumma da turda'un akwai kwadaitarwa akwai kuma tsoratarwa kwadaitarwa ga mutumin da zai tashi aikin alheri tsoratarwa ga mutumin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala akwai ranar da za ku haɗu da shi subhanahu wata'ala Allah ya samu haɗu da mu da shi lafiya lau ko kuwa wani malamin mu in yi karatu ya karatu sai ya ce Allah ya kama lahira da gaskiya mai kallo in ka tafi lahira da gaskiya za ka yi kallon rigima malam za ka in Allah da sanda za a je cikin karkashin inon al'arshi za a samu muna zaune insha Allah cikin nau'ikan mutanen nan bakwai da annabi ya faɗa in Allah da sai mun samu kanmu a ɗaya daga ciki da shi yasa samari ku ji tsoron Allah ku dawo a kama harkar addini don ka samu kanka cikin shabun na sha'afi ibadatin lahi subhanahu wa saurayin da ya taso yana matashi ya rike addinin Allah har ya koma zuwa ga Allah a haka duk rigimar da za a lahira kana zaune za a ce ka je karkashin inuwar al'ashi ka zauna kuma ranar ba wata inuwa sai ta Allah kana kalluwa ne ya sha kowa ne an taho gaban Allah ba abin da ya dame ka wallahi wanda Allah ya je ya zaunar da shi inuwa sa me zai dame shi alkiyama ba abin da zai dame shi aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce huwal ladzi khalaqa lakum والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله يتي هو الذي شي الله شيني wannan da khalaqa lakum ya halitta saboda ku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gabaki daya sun mastawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya damfara ila sama'i wajen halittar sama fasawwahunna sai ya daidaita halittar sammai sab'a samawatin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah kowane irin abu ƙarami da babban sa abin da bai san da shi ba al-imam al da ya kawo wannan ayin sai ce a cikin ta akwai matsaloli guda goma ce ta farko da Allah yace huwa lazi khalaqa lakum ne wanda ya halitta muku yace ma'anahu shine ikhtara'a wa aujada da al'adami wanda ya kirkira halitta ya samar da ita bayan babu wanda mun faɗa a farkon suratul fatiha ko mun ce banda Allah babu wanda yake iya samar da halitta daga babu yace wa qad yuqalu fil insani khalaqa inda insha'ihi shay'an shi yasa idan ka hada wani abu da wani abu sai a ce masa al khalqu amma ba irin na Allah ba shi yasa yace hadha khalqul lahi fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi wannan ita ce halittar da ne ku nuna min wanda ba ni ba mai halitta bai isa ba in dai ka kirkira abu daga babu ne ka samar da shi sai dai ka hada wani abu da wani abu ka samar da wa da wani abu shi zaka yi amma wanda ke kirkira babu ta samu Allah ne kadai ke yin haka da haka yace ibnu kaisan ya faɗa yace khalaqalakum ay min ajalikum na halitta saboda ku wasu ka ce shi ne ma'anarsa wato khalaqa na halitta saboda ku shi ya yasa hatta shi Abdullahi gwanda a cikin wato littafin "Sanatar na tafsiri Diya'ut utawi da ya gama ƙarƙashin huwa allazi khalaqa mafil mafi fil jami'an sai ce wannan dalili ne akan cewa kowane irin abu asalinsa shi ne halal ne sai an samu dalilin da yake haramta shi in dai na amfani ne wannan ita ce ka'ida amma in abu ibada ne to ba a yi sai an samu nasi daga Allah ko annabi ya ce ai ita ce ka'ida kawai to mutum sai ya zo ya bida addini dan ya rena ka kuma ya ce wai ka za ka kawo mai dalili kar ka bari wani ya zo ya bida ya ce wai ka kawo mai dalili a'a shi ya kamata ya kawo dalili duk wanda ya abu da sunan addini ba kai za ka kawo dalili ba na ba za a yi ba shi da ya ce ayi, shi zai kawo dalili mutum ya zo ya kawo abu da sunan addini kuma ya ce ka kawo mai arera kama yi yana kai wallahi an gane Allah ya sa mu dace akan faɗi kalman alkhalqu a larabci da ma'anan al'ijadu min al'adam samarwa daga babu ita ce ayar da muka karanto a baya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun samar da abu daga babu banda Allah babu wanda ya isa sannan at-takharrus wal kadhib wato kirkiran ƙarya ana ce masa al-khalqu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'azzabin ma'ana wannan wato ƙarya ce ta mutanen farko mu ko mun je lahira ba za a yi mana azaba ba shi yasa annabi Ibrahim ya ce wa mutanen sa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna kun ga wa takhluquna ba da ma'anan kuna yin halitta ba fa wa takhluquna ifka kuna ainihin wato kirkiran ƙarya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ma ina bi hadha fi millatil akhirati in hadha illa ikhtila wannan kawai kirkirar ƙarya ne sannan akan ce alkhalqu da ma'anan at-taswir a hada wani abu da wani abu shine wanda annabi Isa ya ce anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tayri fa anfuku fihi fa yakunu tayran saboda wani abu da wani abu yake hadawa to dan adam sai dai yin wannan amma bai isa ya samar da halitta daga babu babu wanda isa wannan sai Allah sannan alja'alu sanya abu ma ana ce masa alkhalqu shi yasa Allah ya ce wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun sannan annutuku yin furici ma ana ce masa alkhalqu shi yasa idan yan wuta suka shiga wuta za su ce wa qalu lijludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un to wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un sannan ainihin wato mutuwa ma ana ce mata alkhalqu shi yasa Allah ya ce qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum sannan addinu ana ce masa alkhalqu shi yasa yace fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratan lahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah suka ce babu canji ga addinin Allah shi yasa ayat da muka kawo jiya da shedan yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi akwai malaman da suka ce shedan su ya umurci mutane sai sun canja addinin Allah kuma da halittar Allah ta zahiri da addinin Allah duk ba wanda shedan bai sa an canza ba ko ba a canza ba an canza to dan haka yadda ya faɗa a nan gurin yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to haka ya faɗa a wani gurin yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore abin da ke sama da ƙasa gabaki ɗaya wato dan amfanin ainihin wato mutane inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkaruna a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane masu tunani sannan yace thumma stawa ila samai sannan ya fara wajen halitta ainihin wato sama muhyiddin abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira ta 510 yace ibnu abbasin ya faɗa wa aksar mufassiri salaf da mafi yawancin masu tafsiri na magabata suka ce ai irtafa'a wato ila sama'i Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka zuwa sama ibnu kaisan da al da jama'a daga cikin masu malaman nahu suka ce ai aqbala alal khalqi sama Allah ya fuskanta wajen halittar sama bayan ya halicci me ya halicci ƙasa sukan ci akan ci ƙasa da li'annahu khalaqa awwalan thumma amada ila khalqis samai domin sai da ya fahalicci ƙasa sannan sannan ya dumfari wadan ya halicci sama ya faɗi wannan a cikin suratul fussilat cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kuna kafirce ma Allah wanda ya halicci wato ƙasa cikin kwana guda biyu sannan ku sa masa kishiyoyi sai ya ce zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وباركها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سيتي ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء شين ثم قصد إلى خلق السماء sannan Allah ya dimfara wajen ya halicci sammai ainihin wato guda ainihin wato bakwai shi yasa al-Imam al-Qurtubi da yazo a cikin tafsirin shi sai ya ce wa hadihil ayatu min al-mushkilati wa'annan aya tana daga cikin ayoyin da suke suna da mushkiloli yace wan nasu fiha wan nasu fi shakalaha mutane a cikin abin da ya kama da irin wa'annan ayoyin yace ala salasata awjuh sun kasu gida uku qala ba'aduhum akwai wanda suke cewa na qara'uha mu dai wa'annan ayoyin zamu karanta ta wa nu'minu biha zamu yi imani da ita wala nufassiruha ba za mu fassara ta ba za mu batta yadda take yace wa zahaba ilayhi kathirun min al-a'imma wannan shine abinda malaman farko suka tafi akan shi za mu yi imani da ita yadda take ba za mu yi mata wani fassara wanda ba wannan ba ce wannan an ruwaito daga maliku yace anna rajulan sa'alahu an qaulillahi azza wa jalla ar-rahman 'ala al-'arshi qala malikun sai al-imam maliku yace masa al-istiwa'u ma'lum yace al-istiwa'u ghairu majhul yace idan an ce al-istiwa'u a larabci wannan abu ne wanda yake sananne amma wal kayf yadda Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshin shi majhuli ne babu wanda ya sani yace masa wal imanu bihi wajibu yace mu kuma min imani tunda Allah ya faɗa a Qur'ani dole ne yace wasu alu anhu bid'atun kai kuma wannan tambayar da kake dan bid'a ne Ya wa araka rajulan ina ganin wa araka rajula sau'in ina ganin kai mutum ne mugu ya ce yace duhu ku fitar da shi wasu suka ce na naqra'uha wa nufassiruha hata ma zahiru Za mu karanta ta akan yadda zahirin yake nunawa sai yake cewa wa'annan su ake ce musu mushabbiha za su ce sun imani da ita za su karanta ta yadda take amma idan sun tashi sai su tashbihi sai su to tunda Allah ya haɗa ya ce ya daidaita to ga ma yanayin daidaita sai su faɗa kaga wannan mushabbiha ne da haka mu ahli sunna ba mushabbiha bane kuma ba mu'attila bane mu kuma ba ba mu masila bane mu ko dai babu wannan ita ce ka'ida da ya kawo sai ya ce wa qala ba'duhum naqra'uha wasu ce to mu za mu karanta ta amma wa nahilu hamluha ala zahira za mu yi tawili ba za mu ɗauki lafazin akan zahirin ba wannan ina faɗa ne saboda akwai 'yan malikiya su je su duba tafsirin al-Imam me ya faɗa ka ko san duk bala'in ba ka baka kai su Imam al ba ko ka kai ne hidimar da al-Imam suka yi ma malikiya akwai ɗan da isa ya yi mata ne yanzu babu to ya faɗi wannan da ya tashi ya tafi cikin suratul a'rafi a aya ta hamsin da hudu a can sai ya ce wa kana salafu al magabatanmu na farko radiyallahu anhum la yaquluna bi nafil jihati wala yantiquna bidhalika bal nataquhum wal kafatu bi ithbatiha lillahi ta'ala yace magabata gabaki daya wannan sifar da Allah ya tabbatar wa da kansa suna tabbatar masa da ita injiwa abin bakin ciki nan ƙasa sai ka ga mutum ya yarda da fikihun maliku amma bai yarda da aqidar maliku ba ai har gara ma ka yarda da aqidar maliku ki yarda da fikihun maliku kuma mai wannan aƙidar gobe shi ne zai ce an zagi malaman fiƙi ko kuwa to ga al qurtubi abin da ya faɗa kenan sai ya ce kama nataka kitabuhu wa akhbarat rusuluhu kama yadda littafin Allah ya faɗa kuma manzannin shi suka faɗa yace wa lam yunkir ahadun min as-salaf in ji inji al-imam qurtubi kaga yanzu magana da na faɗa sai wani ya ce gobe sai ya duba ya ce alaga ta malam maganar da ka faɗa kaya ƙarya imamul al-qurtubi bai faɗa ba ga ƙurɗubin a nuna mana gurin ya ce ba a taɓa samun wani daga cikin magabata ba ya yi inkarin cewa an na hustawa ala hakikatar ya ce ba a taɓa samu ba in ji al'imamun ƙurɗubi wani daga cikin asalafu salihu ya yi inkari cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai daidaita akan arishi ba kuma daidaitar ta haƙiƙa amma yi daidaita ya bar makansa sani babu wanda ya sani in ji wa in sai ya ce wa khussal arshi bidhalika li'annahu a'zamu makhluqati wa inna ma jahilu kayfiyata istiwa kawai sun jahilci kayfiya ce ta istiwa fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu babu wanda ya san haqiqanin wannan sai ya ce qala malikur rahimahullah sai ya ce al-istiwa ma'lumun ya'ani fil lugha wal kayfu majhul wasu su'alu an hadha bid'atun wa kada qalat ummu salma radiyallahu anha yace haka nan ummu salma ta faɗa wace ce ummu salma mata annabi al-imam al-qurtubi yace haka ta faɗa. amma yanzu da ka ce Allah ya daidaita ka shikenan sai gari ya kama da wuta shikenan sai rigima ta tashi wannan na faɗa ne aje a duba littafin ba dan malikiya wani to aje a duba shin al-imam al-qurtubi maganan nan da na karanto ya faɗe ta a cikin suratul a'raf ko bai faɗa ba in kana so ka more sai ka je ka taho gobe da ƙurtumin ka ce a gashi a nuna maka gurin kuma ya ce magabata haka suka tafi to mu muna kan abin da magabata suke kai ba za mu saki mu koma faka lafa min ba da him kalfun ba A ada'ul salata eh to wannan a ada'ul aqidata ba ushawa maliku sagi mai risala gidan waye a nan kasar babu risala duk littafin da ake a nan kasar in ba qur'ani ba risala ta gefe shi ba mai risala hijira ɗari ku da wani abu ya rasu maliku sagir ake ce da ya rubuta risala ya buɗe baban aƙida da ya zo a ciki ba cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi ba Allah yana saman al'arshin sa da zatin sa mai girma ba haka mai risala ya faɗa ba ga fa risalan nan fa a gidan kowa fa amma dan abin nan sai a kyale mai risala kai sai a zo a diran ma kai ma gani kai ka karanta in wannan abun matsala ne to me yasa ba a fara wasu mai risala na ba kafin mu muzu a ce ba daidai bane kuma ka a karantar da yata a nan kasar to sai ga mutum ya yadda da fiqhun maliku amma ya ki yadda da aqidar wa al-imam maliku to shi yasa saka ce kalman istawa a larabci idan ta zo da ila shine kasada kamar yadda Allah ya amfani da ita a idan kuma kalman istawa ta zo babu ila babu ala to tana nufin wato kamula shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa walamma balaga ashuddahu wastawa wato wa kamula kenan Allah sai ya ce atinahu hukuman amma kalman istawa a larabci bata taba zuwa da ala ba a gabanta ko a bayanta in ba tana nufin daidaita ba a ƙur'ani kuma duk wanda ya ce akasin haka in dai ƙur'ani ne to mun kalubalance shi ya kawo gurin ya kawo gurin jirgin annabi nuhu da aka yi ruwan tufanu da Allah ya ce waƙila ya ardu bla'i ake wa ya sama'u aqali isa ce waqidal ma bayan an gama ruwan tufanu Allah ya ce ya ke sama ruwan da kika sako haɗiye shi ke ma ƙasa ruwan da kika sako haɗiye shi Allah ya ce waqidal ma kawai sai ga duniya ta ƙafi wa qudiya amru sai ya ce wastawat alamin jirgin daidaita ce ko ba daidaita ce ba sai aka yi amfani da kalmar istawat ala daidaita ta yi da ya gama ainihin wato ruwan tufanu da ruwan tufanin ya sakko sai Allah ya ce wa annabi nuhu fa idza an ta sai ce wa mamme! alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqum kun ga istawa ala da ma'ana in ya daidaita a cikin jirgin shi da wanda ke tare da shi haka ya faɗa mana ya ce wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun sai ce litastawu ala thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alaiha idza stawaytum alaihi kun ga istawa in ka daidaita akan me wa taqulu subhanallazi sakharna hadha wa ma kunna lahu da yana magana akan daidaitar bishiya da yace Muhammadu Rasulullah daidai tambaya ce zalika masalahun fi taurati wa masalahun fil injil kazar in akhara da shaqahu fa azarahu fastaglada ba dai ba fastawa ala ba ta daidaita akan makin gamarta saboda an yi amfani da kalmar istawa ga ala ba haka bane to mabba ayoyin qur'ani guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala ya ci ya daidaita wannan ita ce ta hamsin da hudu a cikin suratul a'raf ya ce inna kuma Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa kun ga istawa ga me ga ala daidaita ce kenan wacce ta dace da shi subhanahu wata'ala sannan ya faɗa a suratu yunus ya ce inna kuma Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi yudabbiru al-amra kun ga istawa amin ala sannan ya faɗa a suratul ra'd yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arshi a suratul ta haka yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa a suratul furqan haka yace wa annabi wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabiran بصيرا الذي خلق السماوات والأرض ma بينهما في ستة ayyamin ثم استوى alal arshi haka ya faɗa a suratu sajada yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi ya faɗa a suratul ya ce, huwa alladhi khalaqa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma stawa على العرش wa ma ya في min وما يعرج منها وما ينزل من Haka ya يفعل to wai mutum sai yake duk wa'annan ayoyin ai watsi da su annabi ya karantar da qur'ani shekara 23 bai taba ce masahabbai ba haka Allah yake nufi ba sai wani yazo ya ce to ai law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza la budda an yakuna kaza wayannan laukaniya din mu ba ma bukatar sa a rike su wa'anda suka kawo kalman istawa wai da ma'anan istaula an gane wai sun mastawa alal arshi wai istawa da ma'anan istaula sannan Allah ya yi rinjaye al'arshi suka kawo wani baici cewa ƙaristawa bishirun alal iraqi. min gairi saifin wadamin mihraki wai wato wani mawaƙi ne ana ce masa akhtalu shi yasa za ku ji ibn taymiya a cikin hadiyarsa wa idza stadalla bihi yaqulu qala al-akhtalu in ka ce masa Allah ya ce annabi ya ce sai ce maka aktal ya ce waye aktal din nan aktal din nan fa hijira ta manzon Allah na da shekara 19 aka haife shi a zamanin shi akwai mawaka guda uku da suka yi tashi akwai Farazdak yana ciki da kuma shi to shi wannan aktal din Kirista ne fa ɗaya nan, sannan na biyu a babi na luga aktalu kasancewarsa kirista na ɗaya na biyu me tabbatin cewa shi abtal ya faɗi waccan kalma in ma ya faɗa wannan ya isa ya zama dalili a ture abinda Allah da annabi suka faɗa to shi yasa kaga wannan littafin al-muzhir na al-imam suyuti littafi ne ya yi shi akan luga kuma idan kana bibiyarsa za ka sha mamaki ta yadda ita kanta lugar akwai da'ifiya akwai munkara akwai matarukiya a lura yadda kasa gashi imamu su ne ya bude akwai luga akwai shaza duk abin da ka sani a gidan hadisi na ka'ida sai ya inganta ake karba ita ma luga sai ta inganta ake karba to kirista ba zai zo kawai ba ya ce kadistawa bishirun alal iraki mu rushe maganan Allah da annabi da maganarsa sai mun samu dalili tukunna sannan za mu karɓi wannan wannan magana shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuniyar shi yake faɗa yake cewa umar al-yahudu bi an yaqulu hittatun fa abaw wa qalu hittatun wa qalu hittatun li hawani yace an umarci yahudawa ba Allah ya ce masa al baba sujadan ba wa qulu mi hittatun eh wa qulu hittatun da suka tashi mai suka ce al baba sujadan wa qulu mi da suka tashi maimakon hitsatun sai suka ce mai hintatun sai suka ƙara nuno sai ya ce wa kazalikal jahamiyu ƙila da hustawa fa'aba wa zadal harfalin na ƙusani haka nan jahamiya da aka ce musu Allah subhanahu wa ta'ala istawa sai suka ƙi sai da suka ƙara wani harafi maimakon istawa sai suka ce mai istaula sai ya yake cewa wato nunul yahudu wala mujahamirun huma fi wahyi rabbil alamin za'i da waccan nunun din da yahudawa suka kara da wannan lamun din da aka kara aka ce istawla yace duka ƙari ne a cikin wahayin da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ibn qayyim saboda bala'i ne gidan karatu da ya tashi zai raddin wannan matsalar sai da ya dauki fuska 20 ya bada amsa ta hanya 40 akan wannan matsalar in kai karatu ka sani za ka je ka saboda haka wannan mu ita ce ainihin wato aƙidar mu an gane to sannan haka mai risala ya faɗa ya ce wa kulle fi kulle makanin bi ilmi Allah ya daidaita amma kowane guri ba inda ake yi wanda Allah subhanahu bai sani ba da haka sha Allah sai gobe karkashin fasawahun saba a samawati to ku za mu fitar da wata mu'ujiza ta Qur'ani suratul fatiha ba aya bakwai bane to idan ka je nan gurin anan ne Allah ya fara amfani da kalman bakwai bayan ya ce wa annabi wa laqad ka sab'an min al-masani ina ne ƙarshen lissafin bakwai ya kare a Qur'ani ina ne wa banayna fawqakum sab'an shidada surar da aka ambaci sab'an dinnan a Qur'ani ita ce sura ta nawa ina hufazu ba suratul naba ba ce ita ce sura ta nawa ita ce sura ta 77 bakwai kuma to da haka sai gobe sai mu ƙara bayani akan wannan sai mu dora da izinin Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.